بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه سنمو دا داوة وانا يتشي جولة أكو أتكي لتافمنا وقفات عند قوله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم a wannan rana ta asabar wadda ita ce ranar 26 ga watan sha'aban shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 14 ga watan fabrairu 2026 daga jami'u muhammad al-amin da ke nan garin azarai a jihar bauchi cikin activities na wato mashru'i na annawabik karkashin kulawar Aizan Foundation. Za mu tashi daga shafi na bakwai ko? Inda ya ce, wa bin Muflih, rahimahullahu fil adabi shar'iyya, in kana man yufti ya alamu ma fi nafsihi, ya alamu min nafsihi annahu laisa ahalan lil fatwa li fawati shartin aw wujudi mani'in ولا nasu zalika ذلك منه فإنه يحرم alaihi ifta'un الناس في هذا الحال بلا إشكال فهو يسارع إلى ما يحرم لا سيما إن كان الحامل على ذلك مرض الدنيا malam ya ce ƙalibin mufleh wato a muhammad ibn mufleh al-maqdisi kenan mai littafin al'adabu shari'a wanda ya rasu 763 bayan hijira Wani malami ɗaya daga cikin fitattun malamai ne daga makarantar shekul islam ibn Taimiyya. wanda ya yi fice a wajen sanin mazahibu musamman mazhaba ta limamu ahmad ibn hanbal kamar yadda limamu zahabi ya ba da shaida a kansa a cikin littattafansa mabambanta kamar yadda kuma aka ba da labarin cewa hatta shi ibn taimiyya yakan tambaye shi akan wasu nusus da suka shafi abin da ke cikin mazhabin hanabila Allah ya gafarta musu gaba daya littafin shi mashahuri na al'adabu shar'iyya yana nan a cikin mujalladi uku kamar yadda aka sani yana cewa a ciki in kana man yufti ya alamu min nafsihi annahu laysa ahla lil fatwa wanda yake amsawa mutane fatawoyin su idan ya sani a cikin ransa yana sane cewa bai cancanta yayi wannan aiki na amsa fatawa ba na amsa tambayoyi ba li fawati shartin saboda akwai sharaɗin da bai cika ba au wujudi mani'in ko kuma koda sharaɗin sun cika akwai kuma abin da ya hana ya zama shi ne mai fatawa watakila ba a ayyana shi ba misali ko akwai na sama da shi wala ya alamun nasu zali minhu kuma mutane ba su san haka ba mutane sun gan shi a rigan malamai sun ɗauka da gaske malami suna tambaye shi yana ba da amsa amma shi a karankin kansa ya san bai cancanta ba فإنه يحرم عليه إفتاء الناس في هذه الحال بلا إشكال إيش haramun ne dinga ba mutane amsoshi yana karantar da su dan ya ga wai su sun raja'a akan cewa shi malami ne alalin kuma shi ya san ba malami bane shi su ba dole su sani ba yace la siyama in kana alhamilu ala zalika gharad ad-dunya musamman ma in ya zama cewa abinda yasa yake amsa tambayoyin shine neman shuhura san a sani don shi ma a yi da shi a tsari na duniya a wai don yana son ilimi da gaske ba walwajibu ala wallahu Allahu amuran musulmi ga maganar da muke kama mufita hukuncin sa doka wa'azi malam ya ce wajibi akan wanda Allah ya bashi shugabancin musulmi man man ta hadhihi haluhu fil filfutiya, duk wanda ya zama irin wannan dan dagajin ne dan takahaye wajibi ne akan shugaba ya hana shi ya amfani da karfin doka ya hana shi liddararil waqi'i bi qawlihi saboda cutar wadda ke faruwa ta hanyar maganar da yake a cikin ilimi ba zai cancanta ba wa hasman limaddatil fasadi wal istat da kuma yanke barna da yanke shigo fasadi cikin mutane dan a dace barnarsa sai a hana shi wa qad kana al khulafa'u wa mutaqaddimul wulati yarawna qasr al-futya fil masail al-ammati ala ba'd al-ulama Haƙiƙa, sarakuna na daular banu umayya da wasu cikin shugabanni da suka gabata suna da ra'ayin cewa a taƙaita fatawa akan wasu cikin malamai sashen malamai khashiyatul fawda dan hana faruwar rudani wat tashwish alan ammati da kuma sanya talakawa jahilai a sanya su a cikin rudani su rasa me za su kama mai za su bari malamai suna ganin sai a dakatar da masu fatawa sai wanda aka ba shi dama kada kowa ya ce zai je gaban kansa fada amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ga misali sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yana halifan musulunci khataban nasa bil sai na umar Allah ya gafarta mishi ya kara masa yadda yana da mashahurin mashahuriyar huduba da yayi da ya tara mutane a Aljabiya lokacin tafiyarsa zuwa Baitul Maqdis din nan aljabiya sallul jabiya yana kasar Sure ne yanzu kusan kilomita 80 ne daga kudancin dimashka kusa da garin su Nawawi da muka ambata da kusa da garin Nawa to Aljabiya ko Tallul Jabiya, Umar ya mutanen Sham sun tarbe shi a wajen ya yi taro da su na musamman ya musu jawabai masu yawa za ka ji ana yin ruwatuwa cewa umar ya faɗa a aljabiya aljabiya to wannan wurin da gaskiya abin da ya faɗa a wajen ya ce man arada an yas'ala anil qur'ani duk wanda ke da tambaya akan qur'ani akan tajwidi ne akan mutashabihat ne akan qira'at ne akan fassara ne asbabun nuzuli ne ko menene falyati ubay na kabir ce to ga malamin qur'ani shine ubayyu dan ka'ab wannan sahabin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan zauna ma ya ce mishi karanta mana alqur'ani inji daga bakinka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi Allah ya aiko ya ce a gaishe ka saboda irin hidimar da yake wa alqur'ani kaga ya cancanta ko wa man arada an yas'ala anil fara'idi falyati zaid ibn thabit wanda yake da tambaya akan gado to ya tafi gun zaidu dan sabit zaidu bin sabit rabbi ansari an anhu ɗaya daga cikin matasa ne cikin sahabbai zaƙaƙurai waɗanda Allah ya musu baiwa sosai ya kasance maraya ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina yana yaro ƙarami, ya lazanci majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne zama kafatanin sahabbai ɗaliban shi ne su Abu Huraira su Ibn Abbas su Ibn Umar duk waɗannan ɗalibansa ne ɗalibansa ne wanda suke karatu a hannun shi har lokacin ma da ya rasu alhassan albasar yake cewa yau an rufe ilimi mai yawa a cikin ƙasa ya ce dama inda aka ce an waye gari a duniya babu zai ɗan sabit babu sai na usman ɗan afan ya ce to rabin ilimin gado ya tafi kenan lokacin da aka je yakin tabuka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi dama shi ya raba ganima ma ƴan kabilar su gaba daya da za a tafi yakin eh, eh, tuta yaki tana hannun wani daban sai Nabi ya karba sai ya mika wa Zaid ya mika masa sai wancan ya ce ya manzo Allah kan minni shay'un ya manzo Allah ko an an baka wani mummunan labari ne a kaina Nabi ya ce ma balaga ma an anka su'un ko shay'un a wata riwaya ba wani mummunan zance da naji daga gare ka sai ce walakin alqur'ana muqaddamun amma na gabatar da zaidu ne akan ka saboda hazin shi a qur'ani kuma kar mu manta shine shugaban kwamitin editin na alur'ani zamanin sayyidina abubakar da ma zamanin sayyidina usman radiyallahu anhum ajma'in shi aka ya tattara alqur'ani gaba ɗaya saboda ne sakataren da ya rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani al-ardatul akhirah wadda sayyidina jibril ya annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta goma bayan hijira da in ya karanta aya annabi ya karanta aka tashi na ranar sai annabi ya ce ma zai rubuta mana shi yadda suka yadda jibril ya ya ba mu a yau saboda shi gwarzo ne na musamman akan alqur'ani amma da haka anan kaji aka ce to ya je ya bada fatawa akan gado saboda akwai wanda zai yi wancan shi kuma yana da kwarewa ta musamman anan shi ana mushi take da shekul muqri'in wa muftil madina wa man arada wanda kuma yake da tambaya an yas'ala anil fiqh game da fiqh falyati mu'adh ibn jabal ya tafi kuma malam mu'adh dan jabal sannan nabi sallallahu alaihi wasallama yace mu'adh dan jabal fi kowa cikin mutane na sanin halas da haram mu'adh dan jabal annabi sallallahu alaihi wasallama ce ranar alkiyama shine jagoran tawagan malamai wajen shiga aljanna duk da yake mu'azu bai dade a duniya ba ya rasu shekararsa lokacin da ya rasu shekararsa 32 ko da uku wa man arada an yas'ala anil mali sai da Umar yace wanda kuma ke da tambaya akan kuɗi yana so a bashi a bashi wani wato intervention ko a taimaka mai ko a bashi wani haƙƙinsa na gwamnati faliya'atini cito zai ruguna ni Umar fa inna Allah ta'ala ja'alani lahu khazinan Allah ya sa taskace dukiyar gwamnati a hannuna wa qasiman kuma ni ne mai rabawa sakan kana da matsalar kuɗi ka zo gurina in ka da matsalar karatu ka je waɗannan gurgurin da aka yi bayani wannan asali yana cikin littafin alhakim hakim musaddar kenan da baihaqi da abu ubaidin a cikin kitabul amwal bilafzin atwala min hadha وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في السير أن بني أمية كانوا يأمرون في الحج مناديا yasihu la yuftin nasa illa Atsa Ibnu abi rabah limamu zahabi ya kawo a cikin sirr alamin nubala cewa sarakunan banu umayya sun kafa doka cewa an je aikin haji kada wanda ya ba mutane fatawa akan aikin haji alhazai bakin Allah to in suna da fatawa su nemi majalisin ata ibn abi rabah abu muhammad ata ibn abi rabah al maulahu wanda zama shine alimu ahli makka wannan bawan Allah ya daga cikin gwarazan malaman cikin tabi'ai ya rasu 114 bayan hijira aka ce to duk wanda ke da tambaya je gun shi ya tambaye shi fa in lam yakun ata'u idan ba a ga ata'u ba fa abdullah ibn abi jihin. sai a tafi gun al-imam al-mufassir abdullah ibn abi jihin wani bararan bawa ne shi ma ga al-ahnas ibn shariƙin wani sahabi ne al-ahnas ibn shariq sahabi ne shine mai gidansa dukkanin su waɗannan guda biyu bararrun bayi ne wato da bayi ne aka yanta su su aka ba dama cewa su yi fatawa وعن ابن وهب رحمه الله قال سمعت مناديا ينادي بالمدينة ألا لا يفتي الناس أح إلا مالك بن عنس وابن أبي ذئب ce da kunne na naji a Madina wani san kira yana yawo kwararo kwararo yana kafa yana faɗa mutane dokar da gwamnati ta kafa cewa kada wanda ya bada amsoshin tambayoyi sai Maliku dan Anas sai kuma Abdullahi ibn Abi Zaib rawahu zahabi fi tazkira wannan yana cikin at-Tadhkira ta Imam zahabi wa Muhammad ibn Makhlad al-Marwazi a cikin tafsir mai suna ma rawahu al-Akabiru an Malik wa nudiya marratan bil madina wata rana kuma an yi shela a garin madina bi amril mansur da umarnin al-khalifa al-abbasi abu al-mansur Allah yuftin nasa illa malikun aka ce kada wanda ya bada amsa fatawa sai maliku wa abdul aziz ibn al da kuma abdul aziz ibn abdullah al-majshun shi kuma ya rasu ne na 164 ba na manta waɗannan malamai ne sanannu an yarda da iliminsu malamai ɗan uwansu sun yarda da iliminsu ba mu ya fitar da wannan a cikin al'ulu lil'ali da Zafar. wa mithluhu inda al-qadi iyad fi tartib madarik wa taqrib masalik alimamul imam al-qadi ibn musa al ya kawo wannan magana a cikin littafin sa mai suna tartibul madarik wa taqribul masalik tarihin ah, a'immatu al-mazhab maliki kenan tartibul madarik wa taqribul masalik yana nan a cikin juz'i uku an hamad ibn zaid annahu qala hamad yace dakhaltu al-madinata wa munadiyan yunadi naje garin madina na ji ana shela la yuftin nasa fi masjid rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wala yuhaddithu illa malik ibn anas cewa kada wanda ya je bada fatawa ko ya zauna zai karantar a cikin masallacin nan na manzo Allah sallallahu alaihi sai dai imam malik ibn ala shi kaɗai gwanta yadda ya bada fatawa a lokacin Waƙar عقب الشيخ بكر عبد الله ابو malam bakar abu zaid da muka yi magana a ɗazu Allah ya gafarta mishi bayan da ya kawo wannan magana ala zalika aka wannan zance bi qaulihi yace fit ta'alum wa asruhu ala al-fikr wal kuttab wannan littafi ne mai albarka na malam bakar abu zaid at-ta'alum ne wani abin da muke faɗa karatun malantar sa kai malanta ta sa kai ko ta ta'alum ko mutum ya naɗa kanshi da kanshi ko da shi da jahilai sa haɗu su naɗa shi gosu shi ne a taalum ba san sunan shi da asalin Hausa ba ma iya ɗaukar shi haka mu ce malantar sa kai kamar ɗan banga ne ke a malanta wannan ko a ɗan banga shi ne ɗan sanda mara albashi to haka eh, wato abin nan muta'alim shine malami mara ilimi wanda ya rada kanshi arin anil ilm wa anil ijaza to sai bakar abu zaid yayi littafi ya tattauna wannan matsala ku neme shi koda soft copy ne ku karanta at-ta'alum wa akharuhu ala al-fikri wal kuttab wal kuttab marubuta ba kitab ba wa alaihi bakar yace fa yajibu ala man basata Allah yadahu duk wanda Allah ya bashi karfin hukunci karfin hukunci an yi kima al hajar ya tsaye da kasuwar alhajar mun san hajar a fiki go alhajar shine gwamnati ta kwace kudin mutum ta freezing account ɗinsa saboda ta tuhuma ko saboda yarinta kai ya lalata dukiyarsa ko saboda sahuhu ne shine alhajar akwai shi a fiqh alhajar alal amwal mun gane to wannan hajar din banda na fiqihu anan kuma fil fuqiya a dakatar da hannun mutane ko harshen su daga fatawa alal muta'alimina akan waɗannan yan bangan malaman fa innal hajara listislahi adyan aula min al hajri listislahi abdan wal amwal domin a katange mutum dan a gyara addinin mutane ya fi fiye da a katange shi dan a gyara dukiyarsa da jikinsa wa innal wali lalle shi shugaba illam yaj'al al futiya kablan fa sayasma'u laha qablan shi bakar adibi ne ce in bai sanya ma fatawa sasari a hannunta ya sanya mata da baibayi ba to ko zai jiyo kidanta daga nesa shine in lam yaja allaha qablan fa sayasma allaha wannan azanci ne wa alla yumakkana min bazili da ilmi illa al lahu kada a baiwa kowa damar karantarwa sai wanda yake qualified al almutaahid wanda yake qualified babu shakka muna buƙatar wannan dokoki a kasashen mu to kun ji wannan magana malami ne da ya rayu kwanan nan Bakar Abu Zaid sa'an su mala Albani ne su su su su Bin Allah ya gafarta musu gaba da a Madina ya rayu babban malami ne ga littafan shi nan kala daban-daban abin nan fiqhun nawazil tasihud du'a da shi wannan din at-ta'alum da silsila ta hakikin littafan ibn al-qayyim gashi nan asharatul mujalladat malami ne iya malami shine yake wannan magana da haka nan dan wani tagajan tagajan ya zo ya ce wani ba wata doka da ta ce a hana wani wa'azi sai wannan iya bakin shi kawai yake faɗa wannan magana idan masu hankali suka ji sai su mai dariya wa ibn abdul bar rahimahullahu fi jami' bayan al-ilmi wa fadli imam ibn abdul bar al-namari babban malamin nan na yammacin duniya kullu tafin shi mai albarka jami'u bayan al-ilmi wa fadli Yanzu malam Khalid ya ambaci littafin ibnu hazmin ko ismuhu za al-muhalla so sai tuna wata magana barin faɗi da na tuna malamai suna cewa akwai tafai guda hudu wanda bai kamata a ce inda ya kai malami ne da kake so ka zama mai magana ilimi a ce ba karanta su ba ɗaya daga cikin shine al-muhalla ta ibnu hazmin al-muhalla ta ibn hazm sai al na ibn qudamah al-maqdisi sai kuma littafin ibn abdul ɗan nan shine ainihin wato at-tamhid lima fil min al-ma'ani wal asanid sai kuma littafin as kabir na bai haƙi to daga wannan hudun sai ka kara da fathul bari na ibn hajar to kuma waɗannan littafan dukansu ba littafai ne na karatu a gaban malamai ba littafai ne na mutala'a wato dama sai in karfin kwanduwarka ya kai sannan za yi karanta su to ana so ya zama kowane ka karanta shi ka kai ka kawo ka karanta shi kuma ba za ka yi karanta su duka ba to ka karanta na ƙarshen fatul bari za ka samu khulasar abin da ke cikinsu da yawa kama za ka tare da mutum muƙaddimal fasul ba ba zai iya karanta ba hudas tari mujalladi ɗaya ba zai iya kulla kansa a ɗaki mako guda ya karanta ta ba mako guda ya isa karanta inda daga gaske kake ta nake a kuma su kallon siris da sai kalla awa dubu a ramadanan nan zai nemi kawai power bank ɗin shi da datar sai ta yi <laughs> a ramayana ta dariya ala ya riga ya subscribe ne go <laughs> har ma eh, shi wancan ɗin ba ya eh, inda mu inda mu ka kamar yadda yanzu direba yanzu da muke maganan nan direbobin nan na azare yan homan nan wani yanzu ya kusa Legas daga safiya zuwa yanzu yana ta buga ramuka kawai na tsallaka su ko ya kai da rajiya ko bai kai ba da wannan kuma wani mukaddari ne amma dai bai kai kuma da ya je zai dawo baya ganin nisan Legas zuwa azare wallahi wani ma daga can ma na Maiduguri ma zai dauka ma'ana ya zonan ma sai dai kawai ce ga cefa ne a kawai matarsa haka kuma yake tsawon rayuwarsa ya gamsu da wannan abin iya rayuwarsa ke to mu mun ce mu ɗaliban ilimi ne amma kuma kawai muna a sharon tsuntsaye risala mai shafi ɗari mutum ba zai iya karantawa ba balantana mujallaji mai shafi ɗari uku a ɗazu muke maganan al'imamu alhadibu bagadadi ko alhadibu bagadadi aka ce khatib ba a taba ganin shi haka hannunsa babu littafi ba sai da aka ganshi in jana'iza ne idan zaman ah, majalisa ne idan a kasuwa ne ko ina aka ganshi yana tafe yana karatu yana tafe yana karatu in kana da mai magana sai ya rike je, in hmm? irin yadda muke wayoyi mu dan yanzu komai kana tafe kana bude su shi littafi yake budewa akwai wannan ah, Fairuza Badi Majduddin Fairuza Badi malamin Ibn Hajar kuma dan kasuwa ne yana da karafka ta kasuwanci wanda ta wuce raƙumi ɗari yana da laftun kaya da yake cin kasuwanni haka yana siyarwa yana siye yana siyarwa yana siye to a cikin raƙuman na akwai guda biyar wanda su kullum sa ɗauke da littafai ne kawai a cikin kayan shi kawai na littafai ne in ya gama karanta waɗannan ya je wani gari sai ya gwanje su sai ya siyo su haka yake rayuwar shi da haka in ya je baza yara suka shiga kasuwanni shi kuma sai ya shiga cikin rumfar shi kawai ya ci gaba da karatu kafin a kawo lissafi haka za ka yi ta jin labaran malaman nan da hatsalibancin sagon karatu shi za ka ji su kama aljinu amma mu kuma kawai ba duk ba ma san yin wannan ko muna son garaɓasa muna son a roman malanta ina ke cewa roman demokradiyya muna son roman malanta ba ko ma son shan wahalan malanta kalla ka ga jama'a ko a karatun boko ina yau muna mutance da karatun boko da duk muna son karatun boko in ka je cikin nan gaɗau ko wannan sabo jami'a da aka yi a garin nan su waye zaka ga suna cin point daga karshe a karshen semester shin waɗannan da suke yawo da yan mata ko masu kwana da da littafi a hannunsu dinnan har kwana da littafi NTDB din nan ko kun ga wani ko wanki baya yi jeans shi guda daya rigar shi kwaya daya an san kalar shi amma kullum yana rike da littafi yana rike da handa out din shi yana zuwa library to shi ne zai gane mai aiki amma wanda kawai wani lacca ma sai ya ga dama yanzu in ya zo ma ba dole ya saurara yadda ya kamata ba yana da abubuwan shi sama sama da wannan sai dai in an yi sa'a kawai ya shiga cikin ceto a ba shi fast mark ba dan ya iya ba su mu shiga cikin tafiyar mu jama'a ibnu abdul barri a cikin littafin sa jami balil ilmi wa fadli yake cewa anna rajulan dakhala ala rabi'atir ra'i fa wajadahu yabki wani mutum ya shiga wurin malam rabi'atu ibn abi abdurrahman ana ce mashi rabi'atur ra'i lishtighalihi bil ijtihad saboda yana da yawan shagaltuwa da kokarin gano masail ta hanyar kokarin sa yace masa ma yubkika Gaba ta malam kukan me kake an yi rasuwa ne warta ali bukaihi fa qala lahu sai ya saurara sai yace masa a musibatun dakhalat alayka ya ga kukan yayi yawa warta ali bukaihi ya ga kukan yayi yawa yana mamaki yace ah gata malam an kai wata asara ne wata kasuwa kai aka samu faduwa ko menene fa qala la yace babu haka walakin tafta man la ilma lahu wa zara islam amrun abi shi mutane ne jahilai su da kansu malamai shine aka shiga cikin tashin hankali mai yawa a cikin musulunci shine nake ta kuka sun makala sannan yace wala ba'du man yufti ha kuna yace na rantse da Allah wasu daga cikin masu kokarin karantawa da fatawa a nan garin a haqqu bisujinin min as-surraqi sun bi cancanta a sa su a gidan gyaran hali fiye da wasu barayin don wata karamar sata kawai da mutum zai yi a kasuwa a dan mamare shi a bashi tafi kawai ya fi ka je a cika gidan yara kawai a sassirin amma wanda yake zuwa yana yana sace imanin mutane kaga ya fi cancanta da akulli shi rawahu aidan al-khatib fi al-faqih wal mutafaqih al-khatib bagdadi littafin nan yana da albarka kwarai al-faqih wal mutafaqih kun ma'allaka alaihi bi da ya ruwaito faqihu eh, al-khatib sai ya ce qultu ni malan khatib al-baghdadi na ce 'yan bagi li imamil muslimina an yatasaffaha awal al mufkina ya dace shugaban musulmi ya tsaya ai masa bincike game da matsayin masu fatawa da iliminsu wato ya kafa kwamiti wanda za su yi musu jarabawa wanda za a binciki kowa menene ada'in da yake mai output da yake bayarwa a tura yan leƙen asiri su zauna a majalisinsa su ji yake fara su kawo shugaban hukumar tace malamai rahoto daga baya a aika mai takarda ce to ka zo sai a mushi yaya ya fa man kana ilfatuwa a fatwa aqarrahu alaiha wanda ga ya cancanta sai a tabbatar da shi a shi dama a hukumance ci gaba da yi kuma lam yakun min ahliha mana'ahu minha wanda bai cancanta ba a hana shi wa taqaddama ilayhi bi Allah ya ta'arrada laha sannan a mishi kashedi cewa kai ya suka a sake jin labarin yana karantarwa wa au'adahu bil uquba ya mishi alƙawarin cewa in ya koma kuma sai ya hukunta shi in lam yantahi in bai bari ba anha wa qad kana al khulafa min bani umayyah yansubuna lil fatwa bi makkah fi kauman. al mawsim qauman yu'ayyinunahu sarakuna zamanin bani umayya sun kasance suna kafa wasu malamai a haramin makka a ce to su ne kare za su bada fatawa wa ya'muruna bi alla yustafta ghayruhum kuma kar a tambayi kowa sai su duk wannan magana wane ne Abubakar al-Khatib al-Baghdadi wa qala ibn al-Qayyim rahimahullahu fi ilam al-muwaqqi'in man aftanna wa laysa ahlan lil-fatwa fa huwa asimun asim wanda yake ba mutane fatawa bai cancanta ba yayi laifi ya saba wa Allah wa man aqarrahu min wulati al-umuri idan shugaba ya bari aka ci gaba da yin wannan bai hana ba fa huwa asimun aidan shi ma yana cikin zunubi duk cikin zunubi ake gaba daya thumma zakara kalam abul faraj ibn al sannan ibn qayyim ya kawo maganganun ibn al-jawzi rahimahullahu wayal cewa wayal zamu waliyul amri man'uhum wajibi ne akan shugaba ya hana 'yan dagaji karantawa kama fa'ala banu umayyata wa haula'i bi manzilati man yadullu rakba wa laysa lahu ilmun fi tariq matsayin masu fatawa babu ilimi kamar wanda zai ce shi ne jagora a tafiya kuma bai san hanya ba kuma mutum bai yi tukin mota ba kawai zai sa mota hanya ya ce a bashi fasinja kuma ba yi da lasens bai koyi tuki ba wataƙila kafin nan da jama'ar ya kashe mutane wani manzatin a'ama zai yi nasa ila qiblati ko makaho ya ce shi zai gwada mutane ina alƙibla ta ce wabi manzati man la ma'rifata lahu bit-tibbi ko wanda bai koyi aikin likita ba wa huwa ya tsubbun nasa kuma ya buɗe kemis yana mutane allura yana ba su magani yana yana yana wani ma yana farka cikin su bal huwa aswa halan min haula'i kullihim kai ya mafi waɗannan duka barna wa idza ta'ayyana ala waliyil amri man umalla yuhsin at tadabbub in ya zamana cewa wajibi ne akan shugaba ya hana 'yan dagaji yin aikin likita in ba su da certificate na likita min mudawatil marda ya hana su bada jinya fa kaifa biman lam ya'rif alkitaba was sunna wa lam yatafaqqah fi din fa ai wannan shi fuka mata a hana kuma da muka faɗa da ya zama akwai hukumar regulation na masu aikin lafiya akwai hukumar regulation na masu aikin eh, eh, lauya akwai regulation na engineering saboda ka a dinga gina gidaje mutane suna suna gina su babu babu tsari ko su dinga rusawa da mutane akwai regulation na tuki ga rostafti nan ga bio sun ma yi yawa ga ga mai sunansu police su ma suna yi eh, eh, eh, police din bio ma police ne ko highway banda su akwai wasu wanda musamman police ne na mota mtd yawa wanda aikin su kenan to duk gasa na hukumomi iri daban-daban don a hana salwantar da rayuka ko a saka speed limit aka ce a saka seat belt aka ce kada a tuka mota cikin halin maye ko ana jin bacci dokoki ga sunan iri-iri duk da yake muna jira babun doka yake ba sai dai Allah ya fi mana kawai amma dai duk a rubuce akwai su aka ce in kafin ka zama likita sai ka yi medical school ka yi university ka medical school bayan ka yi medical school din nan sai ka yi wani training na musamman internship a babban asibiti an baka certificate an ce ka iya sai ka kuma ita wannan hukumar ta yi maka wata jarabawa ta musamman ta baka certificate license na practice wanda kuma is renewable every year ko in kai wani kuskure sai su soke shi sannan bai halasta ka je ka dinga ba mutane kwayoyi da allurai ba saboda a kiyaye rayukan mutane to kiyaye rayukan mutane ɗaya ne daga cikin alkuliyatul khams amma bai kai kiyaye addinin mutane ba haka mutum ba zai taba zama lauya ba sai ya yi university ya shekara biyar a university ana koya mashi aikin lauya ya je nigeria law school ya shekara guda ya yi jarabawa ya ci jarabawa an zo an rantsar da shi an yi kwallon shi ba. haka pharmacy haka nursing duk waɗannan ayyukan duniya suna da regulatory bodies su. yaya aka yi shi addini aka bar shi babu regulation sai kowa ya zama kawai ɗan zaman kansa shi ne da kanshi ya yi sallar juma'a inda ya ga dama yadda ya ga dama ya zama malami ya zama mai tafsiri ya buɗe islamiyya ya buɗe makarantar matan aure kamar yadda muka faɗa zuba na faɗa don na yi takalilin sha'anin iyayen mata ba ne sai ka ji wata mata ma kawai ta buɗe makaranta kawai ta cika anguwa da azuzuwa kawai tana ta koya mata ƙauli da ba'adi yadda suke faɗa Ba ta iya ba fa ita ma ba kawai saboda an auro ta daga wani gari an kawo ta wani kauye tana ganin duk mutanen nan tun da jahilai ne ita ta taɓa yin islamiyya a san ajiyu uku shi kin ta zama malama ai ta murna kuma sai tabbatar da matan mutane da yayansu wannan duka laifi yana kan shugabanni kuma wallahi zunubi suke ɗauka mai yawa saboda akan haka an halakar da mutane ba dan kaɗan ba a irin haka aka samu boko haram inda akwai regulation Muhammad dan Yusuf bai ta yin wannan abu a haka yanzu aka samu wannan dan dan katsina nan yake sussuka jahilcin nan haka ake samun duk sauran haka mu wala jarabce mu da wancan bazazzagen Ibrahim zazzaki na na Shi'a yayi ta yada barna saboda ba ruwan gwamnati in dai ba ka taba ta bane ba wanda da dame ta abin da ka gara ma kai kai kai san ta matse ma kai da sauran talakawa to wannan a ah, kusuri ne a cikin aikin da Allah ya ɗaura musu. Mun shugabanci wakilci ne akan kan bayin Allah kamar yadda shugabancin addini yake. Mulki Allah yake barwa kuma ya baka ne don kai don ka saita masa bayinsa zuwa ga abin da zai amfane su. Mutuna waccan magana. Amfani mafi girma shine tsira a lahira. Duk abin da za ka yi a duniya amfani mafi girma shine tsira a lahira. so da wannan abu ne mai girma da ya kamata lalle shugabanni su dawo cikin haicinsu game da shi Allah ya tsare mu wa qala ibn al-qayyim rahimahullah wa kana shaykhuna din ka ibn al-qayyim ya ce shaykhuna ibn taymiya shadid al inkari ala haula'i malamin mu yana tsananta yana tsananta ainihin inkari ga waɗannan fatamituhu yaqulu naji yana cewa qala li ba'du haula'i wani cikin 'yan dagajin nan yana ce mini aj'alta mutasiban ala aj'ilta mutasiban ala alfatwa saboda yana hana su sai suka ce kai an saka a matsayin dan sanda ne mai hana mutane magana ka takurawa kowa kowa ka ce bai iya ba ko bai cancanta ba fa qultu lahu yakunu ala alkhabbazina wa tabbahin mutasibun ka yadda a ce masu gidajen biredi da masu wuraren soya waina ko gurasa tabba masu gidajen abinci Habbas masu gidajen biredi suna da hukumar da ke regulating din su ko suna da standard organization of nigeria suna da nafdac suna da duba gari yan health da sauran hukumomin da suke tun da abu ne ake consuming insa, public consumption in za ka yi fiya wata in za ka yi lemun kwalba in za ka yi farar gwangwani duk abin da za ka yi wanda yake consumable ne mota ba ta kyalewa ba haka bane tana da masu zuwa su duba cewa yan inda ake production din ko is hygienic ko babu kwayan cuta ko ya cika standard label din da kake haka ake da sai an duba wannan fa eh, bi-sura misaliya kenan in ideal situation maybe in real situation ba gaba a yi za ka ba da wasu yan kudade kawai sai a kau da kai ka cigaba da iskancin da ka gara ma amma a ka'ida hata mai yin waina da ƙosai da awara tunda dai tana siyarwa da al'umma ne da mai yin tsire duk waɗannan ya kamata a ce duba gari na health akalla matakin local government suna da ta cewa kan tsafta da nagartar wannan abin da ake sayo mutane kwarai da gaske rabin cutukan da muke ci muke fama da su ai duk daga haka ne daga abin da muke ci da wanda muke sha ba bisa tsarin da ya dace duk anan muke kwasan cututtuka Najeriya kenan ƙasa take babu irinta Allah ya fi mana mu da shugaban nan malam kana za a ba kan Najeriya zaka ji kai gari mutu ka buga kai ka mutu ka huta sai ya ce wala yakunu alal fatwa muhtasibun kana ganin su wadancan ya kamata a sa musu doka a sa musu ɗan hizba masu kula da su amma kana ganin fatawa ba ba bukata ko bin timiya ya yema wancan raddi alwaqfa salisa alwara'u anil futiya azma ambaci ne alwara' shine tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah duk abin da kake tsoron zai iya cutar da kai a lahira to ka bar shi ko tarku ba'dul halali tarku ba'dul halali khawfan min al wuqu'i fi shubahati wal haram hatta abin da yake halal ka bar shi dan tsoron kaka fada wa shubha daga nan ka fada zuwa ga haram akwai abin da halal ne amma mai wara'u mai taka tsantsan sai ya ƙin shi saboda tsoron kada daga halas ɗin nan ya fada shubha daga shubhan nan ya fada haram to akwai buƙatar taka tsantsan game da fatawa bi khutwatil futiya wa azini sha'aniha kana salafus salih min hadhihi al-ummati wallahi alaihim ajma'in habuna. saboda girman al'amarin fatawa da hadarinta magabata na kwarai Allah ya kara musu yadda gaba daya sun kasance suna ganin kwarjininta wa yatawarrauna suna taka tsantsan an haudi gimariha kasu kutsa cikin sahata ma'a ta'ahulihim laha wa bulughihim rutubataha tare cewa fa matsayin siyakai ilimin siyakai daman zaka ga kaso gane wane ne wanda bai da ilimi shine wanda yafi kowa kurin ilimi to mun gane wane ne wanda bai da ilimi kawai kace wanda yafi kowa kuri game da ilimi shine bai da ilimi ka so ka gane wanda ya fi kowa to wanda ya fi cika baki wanda ka ji ya fi amo din nan to ya fi kowa rashin shi wa ya fi kowa kuɗi wa ya fi kowa rashin kuɗi wanda ya fi kowa san yana da kuɗi shi za ga bai da kuɗin kai masu kuɗin gashi ka taɓa jin suna wani cika baki ko suna ta wani posting wai a ga gasu sun yi wani abu nan na arziki wani ma rigar jikin shi ma za ka gama da kafani ne ma kawai fari ke sawa na abin da ya dame shi tunda kuɗin su riga sun zauna ba sai yana muku ba to haka duk wanda ilimi ya zauna da gindin sha inda yake to za ga bai cika san sai ga baya mayin magana amma wanda kaji ya cika karara kamar ganga to babu komai empty galibi empty bal yatadafa'unaha bainahum za su dinga tura wa junansu ita wa yadhummuna man yusari'u ilaiha suna zargi suna Allah wadarai suna aibata wanda yake gaggawa wajen yinta siqihan minhum li hadith ubaydillah ibn ja'far al-sabiq marfu'an ajra'uhum al ajra'uhum al-futya ajra'ukum ala an-nar saboda sun fahimci wannan hadisin a ambace shi a baya وقد تعددت عبارتهم في التحذير من الجرأة fatwa الفتوى والقول على الله بلا علم sai maganganu da yawa da suke nuna tsoratarwa game da gaggawa fatawa da yin magana ba da ilimi ba wa min zalika daga cikin haka ma yayi ma jaa fi sahihaini an masruqin qala dakhalna ala abdullahi ibn mas'ud fa qala ya ayyuhan nas ya ku mutane man alima shay'an falyaqul bi wanda yake da wani ilimi to ya karantar da shi amma lam ya alam wanda bai sani ba falyaqulillahu a'lam in an tambaye shi ce Allah ne mafi sani fa inna min al-ilmi an yaqula lima la ya'lamu Allahu a'lam fadin cewa Allah ne mafi sani a abinda baka sani ba shi ma ilimi qala Allahu azza wa jalla nabi sallallahu alaihi wasallama qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana min al-mutakallifin kace bana tambayan ku wani lada kuma ni ban daga cikin masu daukar Kano ba gamu a takallub shine kai abinda ya saba wa dabi'a ka yafi karfinka za ka yi wata harka sai ka wuce iya alkadarinka in biki za ka yi in magana za ka yi ka yi ya wuce abin da ya shi to shine takalluf kuma gani yanzu kamar gurgu gurgu yana tafiya yana shi ɗin nan shi agun shi ɗabi'i ne amma kai da ba gurgu ba idan ka ga wani wanda yake bin ka bashi ka ce bari ka tafi guragu kai ya gane ka takalluf kake yi wataƙila daga nan take targaɗe to haka abinda ka yi wanda ya yafi karfinka takalluf wa da fi riwayatin musulmin min fiqhi ar-rajuli an ya kula la ilma lima la ilma lahu ya ce Allahu alam an ya kula ya faɗi fadi abinda bai sani ba Allahu a'lam shi Allah ne mafi sani ibn lafiya wa rawadarimi anna abu musa ashari kala man alima ilman falyu'allimhu nasa wanda ya san wani karatu ya karantar da karatun iyahu wa iyahu an yaqula la ilma lahu an yaqula ma la ilma lahu bihi fayamruka min addini, din wa yakuna min al-mutakallifina ahir dinka daga fadin abinda baka sani ba ka sa baki a ciki yace suka fita daga cikin addini ka zama cikin al-mutakallifun masu wa kansu kano ba gamu walahu wato darimi kenan kuwa wa ibn rawiya fi musnadihi an ibn abbas radiyallahu anhuma qala ibn abbas yace man afta bi futiya yu'amma anha fa ismuha alayhi wanda ya bada wata fatawa wata amsa yu'amma anha wanda ya batar da mutane da ita wato ya fasu da jahilci kenan to duk zunubin da ya biyo baya yana kai shi qala bin mas'ud man aftanna fi kulli ma yas'alunahu anhu fa huwa majnun duk wanda tambayar da duk aka mishi malan kasan san komai kenan ko wannan mahaukaci ne rahul khatib fi al-faqih al-mutafaqqih وكذلك ابن عبد البر في جامعه وقال بدر العتيبي معلقا على اثر ابن kama فما اكثر المجانين في اثرنا yace kai maukata ku yawa a zamanin nan وتسابقهم على الفتيا في القنوات الفضائية وفي الإذاءات الصوتية يتي ودن suke rigegeniya ta suke musabaka suke gasa wajen fatawa wani ma sai ya kirkiro as'ila iftirabiya ba wanda ya tambaye shi tambaye shi zai sa a a kirkiro tambayin ya zauna ana tambaye shi yana amsa dan da ya shi ma yana da majalisi na bada fatawa fil qanawatil a cikin satellite channel tashoshin satellite sune kanawatul fadaiya wa fil iza'at as-sautiyya da tashoshin radio na murya was suhufil yawmiyya da jarida wanda ke fitowa kullum daily ba to wannan yana faɗa ne matan kamar shekaru 40 baya da aka bai lissafa da ita wannan babbar shakiyya ba social media facebook tiktok instagram da wacce kuma telegram ga sunan gram gram iri daban-daban twitter duk waɗannan yanzu su kuma su ne ƙarshe ma gaba da ta gada sai ka je gidan rediyo sai gidan sun yadda da kai ko jaridar akwai edita ko gidan tv yanzu ko duk baka bukatan kowa ya sa halima iya kuɗin ka kawai iya shagalin ka wanda kai bukata kawai tripod da android da wireless mic da data halas sai ka samu wani background kawai ka zauna abin ka kai ta yi <laughs> baka bukatar kowa ya sahare mai ومن تكلم في غير فنه أتى بالأجائب بل من تكلم بغير مراقبة الله أتى بالمصائب wanda yake magana baya jin tsoron Allah to zai kawo musiba a cikin musulmi wa kana ibn uyaynata yaqulu ajtarun nasi ala al-futiya aqalluhum ilman wanda yafi kowa girin gidishi yake da jakara ita ce wato jarinta karfin hali ƙarfin halin wanda da ya fi kowa ƙarfin halin yin fatawa to wannan alama ce aka yafi kowa ƙarancin ilimi wanda yana cige ina da fatawa ku zo nan na amsa muku da Allah ku gayyace ni mana na muku daura yaushe za ku kira ni garin ku na muku wazi wani daga zuwa NYC kawai ce Allah mushi masallaci ce yana so ne a sa shi na'ibi juma'a ta zagayo shi ma zai hudu ba <laughs> kai jama'a ala ala gangaji a kasar nan kuma sha Allah duk juma'a zai dinga yin hadisi a samu littafi da masu eh, eh, su buɗe shafi su fara amsa tambayoyi su buɗe group su zuba yaran mutane a ciki kala-kala su ta gaya musu ƙarya da gaskiya da yan life, bini-bini sun hau life. duk irin su ne fa bini-bini suna kan suna kan za su yi mai da zance ko za su ba da fatawa ko za su yi tsokaci eh raddi raddi da raddin raddi da raddin raddin raddi silsilatu min ar duk irin waɗannan mutanen ne to inda ya kamata mu masu hankali mu kula ka daina a kanka lokaci ma kana sauraron su domin mu da muke sauraron su mu muke ƙara rawwa da barnar su da mutum zai zo ya kasa wannan kayan banza ya ga ba wanda ya kula dole ya bari amma ya zo ya wannan shirman ya ga view 7k eh, wato mutum dubu bakwai san kalla a cikin kwana ɗaya ya ga comment guda dubu uku dole sai ji ƙwarin gwiwa cewa ashe yana da followers amma da ya gaba wanda ya kula dole ya bari yayi Don Allah jama'a mu daina bata kanmu lokaci kan wannan ƴan mahabba wa dabba sai ga wani wanda yake abin arziki ba wanda ya saurare shi ba wanda ya kula shi amma mai abin banza kowa ya zo ya tare ana tabin daman ba ya ce ana son wawa haihuwar shi ne ba a so kowa yana so ya ga wawa ya bashi dariya ya naɗa da shi kada ya ce amma ɗan shi ko ƙanin sani rawahu ibn abdul barri fi jami'i wa rawal bayhaqi fi madkhali ila sunan an abi hasin usman ibn asim al-asadi annahu qala inna ahadahum la yufti fi al-mas'alati za ga mutun ya tsoma baki yana fatawa kan wata mas'ala walau waradat ala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu la jama'a laha ahlul irin matsalar da Umar ɗan Khattab yana halifa wanda shi fa yana daga cikin falalarsa shine yakan yi magana Allah ya goyi bayansa yana da muwafaƙat, wanda annabi ya ce da za a yi annabi bayana da Umar ne amma shi aka kawo mashi wannan fatawar sai ce kai a kira mitin na gaggawa a kira mai sahabban nan da suka je Badar a kira mashi al-muhajirun al shi sa Umar yana halifa ya kafa doka ya ce kada ya ƙara jin wani cikin almuhajirun muhajirun ya yi ƙaura ya bar madina ya ce kowa ya zauna a nan ko aikin hajji za ka je ko umara sai ka nemi special exit permit daga umar sai ya baka in baka bai da sai ya ce in kuka ta kuka banna a madina ne kadai ya zan yi da al'ummar musulmi shi ku zauna a nan sa aliyu su zai dan sabi su waye waɗannan duka sahabban nan na bayan shi sai na usman su abraman dan auf da makamantansu baya barin su ban madina to da irin waɗannan mulimmat din sai ya kira su ya yi mitin da su sannan a fita da hukunci amma sai ka ji wani ɗan tsabirbiri kawai malam ya sake ta kawai a facebook cewa ai ai kawai kaza ne ai mu ba ruwan mu kawai mun ga wata ko sarki mu sai bai da ba za mu yi azumi saboda ba shi muke ba su samawa ba shikenan a ame kabbara kawai a cigaba da da rudani shikenan jahilai sana sayar da zaci to mu wanne za mu bi dole sana sayar da zaci sun shiga cikin haira fitina ta yi yawa babu shakka akwai akwai kura ko akwai kura mai yawa akan akan kwakwalan mutane وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنه قال أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منهم من يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه الحديث يشنار سكي sahabbai a cikin masallacin nan na Madina cikin Ansar kamar mutum 120 na lura cewa kowa daga cikinsu zai so a ce maimakon shi ya karantar da wani ilimi wadda anna akahu kafahul hadifa yana burin ina ma da dan uwan shi ya wakilce shi wala yasalu an futiya illa wadda anna akahu kafahul futiya mun amma tambaya sai ya fatan ina ma dan uwan nashi ya wakilce shi rawabul mubarak fi zuhud ibn ya rufe a cikin kitabu zuwa da khatibu a cikin alfaqi wal mutafaqi da darimi da ibn jawzi a cikin talbisu iblis da ibn abdul barri da wasu su wa qala sufyan ath-thawri sufyan yace adraktu al-fuqaha wa hum yakrahuna an yujibu fil wal na rasu malaman mu suna kyamar su dinga bada amsa akan mas'aloli da tambayoyi hatta la yajidu buddan min an yuftu sai in su rasa yadda zaci ta yaya za su suna tsoron kuma amanar ilimin suna tsoron zunubin ɓoye ilimin rawahul ajuri fi akhlaqil ulama al'ajuri abubakar al'ajuri mai shari'a wannan ya da kyau a karanta shi shi ma kowa ya samu littafin akhlaqul ulama na ajuri ya karanta wal khatibu a cikin al-faqih mutafaqqi wa an yunus ibn abd al-a'la qala yace sami'tu shafi'i yaqulu ma ra'aytu ahadan jama'a Allahu fihi min alati al-futiya ma jama'a fi ibn uyayna askata min anil futiya minhu yace ban san mutumin da Allah ya ya hada mishi kayan aikin fatawa wanda kuma yafi kowa kame baki daga fatawar ba kaman malam Sufyan dan uyaina duk abin da ake bukata Allah ya hada ya hada mishi amma kuma sai kame bakin sa sai ya zama dole wa akhraj ad-dari an dauda qala sa'altu ash-sha'biyya kaifa kuntum tasna'una idza su'iltum shiga ta mala ayin tambaya waya kuke ne qala yace a alal khabiri waqa'ta kazo kazo wajen wanda ya san magana kana idza su'ila ar-rajulu qala li sahibi aftihim haka mutum tambaya sai ce wani ba su amsa fala yazalu hatta yarja ila al-awwal haka za a yi ta kewayawa da zancen hata dawo kan mutum na farko sannan ya gaba makawa sai ya bayar da amsa wa qala shafi'i ma ra'aytu ahadan jama'a Allah ta'ala fi alati sukiya wannan an maimaita ne ko maimaici askata minhu al-futiya min ibn uyayna wa hadha kama qala thawri rahimahullah a'lamu an-nas bil futiya askatuhum anha wanda yafi kowa sanin fatawa shine wanda kaga yafi kowa yin shuru wa ajhaluhum biha an taquhum fiha wanda yafi kowa surutu kuma shine wanda bai sani ba kuma wani abu mamaki sai ka ji wai jahilan masu ta cewa malamai ku fito ku yi magana wasu suke yadda suke surutu kuma malamai su tsayar wannan surutu in ba ku yi ba Allah zai tambaye ku malamai ku fito ana ana tsaya a ƙasar nan mala wa akhrajahu al-khatib aidan fil faqih wa mutakhatti mutafaqi thumma allaka alayhi bi qawli khatib yace wa qalla man harisa alal fatwa wa sabaqa ilaiha wa sabara alaiha illa qalla tawfiquhu kadan ne wanda zai zama ya da kwadayin malanta ya shiga cikin musabaka ya shiga cikin gasa dan neman malanta wa sabara alaiha ya dage sai da aka bashi ana so ku ba su illa qalla tawfiquhu sai kaga ya samu karancin dace da gaskiya karancin gamdakatar. wa tarba fi amri sai ya rude gaba daya wai za kana karihan lidhalika ghayra mukhtarin lahu idan kuma yana kin abun ba zaba yayi ba ma wajada manduhatan anhu duk inda ya samu yadda zai kauce zai kauce wa qaddara an yuhawwa an yuhila al-amru an yuhila bil amri fihi ala ghayri wa qaddara afwan wa qaddara an yuhila bil amri fihi ala ghayri in ya samu damar ya ba wani da zai ba wani sai Allah ya jarabce shi sai abin ya faɗo kan shi ba dan yana so ba dan tsautsayi tilma'u na tulahu min Allah akthar sai ga Allah ya fi taimakon shi wasalahu fi fatwahu wa jawabi aglab sai kuma Allah ya bashi gam da dace wajen ainihin faɗan gaskiya duk wanda ya nuna kwaɗayin shi da mayatarsa da zalamarsa aka ya hau kan wannan kujera to ƙarshe kurakuran shi za su bayyana zai rude ya rudar ya zama fitina wanda kuma Allah ne ya kaddara mashi ba dan shi ne ya kai kansa ba sai ga Allah ya taimake shi ya fita lafiya Allah ya samu dace ina ganin bari mu dakata ko sallallahu wasallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah